duba da yawan dogaro da kudaden shigar da take samu daga gurbataccen man fetur masana na jan hankalin gwamnatin tarayya da ta kara mai da hankali a sauran bangarorin da ba su shafi man fetur ba domin kara inganta samun kudaden shigarta malam yushewu aliyu masanin tattalin arziki ne masana haraji sun yi kira ga faɗaɗa haraji ya kai ga kowa da kowa ba talaka ba masu kuɗi ba sannan ya kai ga kowane irin aikace-aikace da ake a cikin ƙasa da ana bi gida-gida ana karɓan fahed wanda turawa suka tsara ana kuma karɓa akan harkokin noman mutane wanda ko ina ana yi ana karɓa akan dabbobi da ake a cikin tattalin arziki to amma tun lokacin da aka fara juyin mulki sojoji suka koma su kaɗai suke amfana da kuɗaɗen da ake samu na gwamnatoci sai aka watsi da haraji sai kuma siyasar ƙasan ta zo siyasan ta kasu kashi biyu wasu suna ta ba da fasalin in an zaɓe su za su soke haraji da jangali to waɗannan su ma daɗa kayya karban haraji a wajen talakawa eh, jihar Legas da ita ke kan gaba wajen tara kudaden shiga. Alal misali, a shekara ta 2016 ta tara zunzurutun kuɗi har naira miliyan 436 da miliyan 300. Kimanin talakawan Legas miliyan biyar ne ke biyan haraji ga gwamnatin jihar. kuma ko a bana ma an yi rajistar karin wasu mutane dubu ɗari hudu da ashirin. Malam Musa Ibrahim da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai mafita. jihar Legas idan ka duba za ka ga tana da masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu inda suke fara jihar Legas kuɗi da yawa a bangaren haraji. Gwamnatin tarayya ta koma akwai abin da ake kira solid minerals ma'adanu duk jihohin Najeriya akwai ma'adanin na akwai gold diamond. Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja na mai ra'ayin sanya haraji akan masu miliyoyin kuɗin da ke dankare a bankuna. A Najeriya ne kawai za ga mutum yana da biliyoyi ba ma miliyoyi sayin abin to amma ba wani harajin da yake biya to saboda haka indiya gwamnati da gaske take tana son haraji tana iya cewa duk wani wanda a wata ko kuma a shekara idan an duba asusunsa na banki ya kai kuɗi zuwa kaza za a samu haraji kaza malam yushewu aliyu ya ce ba wani amfanin bullo da haraji ga talaka domin dama can talakan najeriya na biyan haraji talakawa sun fi biyan haraji amma suna biya ne ba sani ba saboda duk abin da talaka yake ya biya haraji ya biya a man fetur ya biya a sabulun da ya siya ya biya a sigan da ya siya amma shi bai sani ba saboda yana biya ne a kamfanance a madadin yana biya ga shiga hukuma hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria